to abinda nake so kawai na ɗaya tsokaci akan wannan gaban da ya zo bidiyo ya ƙara canza ya ƙara ya gyara kuskuren da ya yi ko in ce jahilcin da ya yi ya janye lura da maganganu da aka ringa yi da kiraye-kiraye da ya ƙara yi sai ya abin da larabawa suke kira zada na balla ma'ana sai zamanto ya ƙara wa taɓo ruwa a cikin abin da ya yi shine sai ɗauko wata aya waɗanda ita ma ta yi gabas shi kuma ya yi yamma abinda ayan take magana a cikin suratul baqara fa in tallaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna wa qad faradtum lahunna fariida sai ce fa nisu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadi 'uqdatun nikah to wannan ainihin ayan tana magana ne akan mas'alan ainihin saki saki kafin a samu ma'amala ta auratayya tsakanin mata da miji to shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa idan har kun sake su kafin ainihin ku yi ma'amala da su sai Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan ainihin kun yanka masu wani abu na sadaki to za ku ba su ainihin rabin sadakin su sai idan su matan sun yafe ko kuma au ya'fu wallazi bi hadi da nikah wanda malaman tafsiri sun ta tattaunawa akan wane ne allazi bi yadi uqdatun nikah wanda aka tattauna akai almuhim anan sai shi kuma sai dauko ayan sai yake cewa wai kaman yanda wannan ayan fa so ma farattum wai ta nuna wai cewa idan ainihin mutum ya kasance ya aure mace sai kasance ya koma ga Allah kafin ainihin ya samu kusanci da ita to shikenan to sai dauko wannan ayan sai ke kafa hujja kuma akan wannan fatawa shi ma wannan wani jahilcin ne kuma wani wannan wani jahilcin ne nuni akan cewa rashin fahimtar qur'ani rashin zuwa gaban malamai rashin sanin mai qur'ani yake dauke da shi amma inda waƙoƙi ne na diwani waƙoƙi ne na shehu ibrahim to da shine kila wannan za a iya karanto shi gare gare to amma ya kasance qur'ani ba za a iya karanta shi ba a fahimce shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a iya karanta su a fahimce su ba amma za a iya ainihin karanto diwani in aka yi kuskure a diwa ne hankali zai tashi a ce nan an karya baiti kaza a ce nan an karya baiti kaza wannan ya ishe ku nuna cewa lallai tafarkin ku akwai matsala littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam za ba kwa iya karanta shi a lafiyance sai an samu kurakurai amma diwa ne da waƙoƙi na waɗannan shehunan naku su wannan kuna itkanan su ku karanta su ku ta wannan duk da shi ɗan ma kuna ainihin yin taɓa-taɓai da kuma nuna jahilci na rashin sanin wasu abubuwa a ciki da haka wannan shine abu na farko da ya kamata mutane sani abu na biyu shi wannan jahilin murakkabi wanda nike su ne magana a kai shi wato mustaba kenan mai baro ta kaduna mutumin aljanu wanda yake aiki irin nashi wanda ya fi kama ya fi kusanci zuwa ga bokaye wadda alhamdulillahi shi ya yi alani a kan cewa ya saki lamba a social media ya faɗi cewa ga yadda suke cira aljanu idan kana so a cire ma aljanu daga kowace ƙasa kake eh, daga kowace ƙasa kake a duniya kana amerika ne ko ingila ko china shi yana zaune daga gida zai ringa cire ma aljanu yana zaune daga gida wadda wannan babu wanda ya taɓa yin irin wannan in ba ainihin waɗanda suke bokaye ba ka ce kana zaune a gida mutum yana cin wata duniya wai kana cire mai aljanu wanda ruƙiya addu'a ce ruƙiya addu'a ce domin allah maɗaukakin sarki ya ba wannan mara lafiyar lafiya to amma ka ce yanzu kana zaune daga nan ka ɗan zana wasu zane-zane waɗanda rumuzi na ainihin bokaye kana zaune a gida ka ce kana cire aljanu to kaga wannan ya tabbata cewa abin da kake bokanci ne to abin da ya sa muka sa wannan unwanin kamar yadda na faɗa idan ya kasance irin wa'annan batattun waɗanda suke ba su ma fahimci Allah ba ba su fahimci abin da yake shirka ba harka ne ta duniya da kuma a yaudaran al'umma da kuma cin dukiyar mutane amwalun nasu bilbatil za su ringa shigowa cikin addini suna magana za su dinga shiga matsala ta ilimi to wannan ainihin dole a ba ilimi haƙuri a ce ilimi Allah ya baki haƙuri Allah ya ba ilimi haƙuri a yi ta haƙuri da irin wannan jahilan da suke kutsawa cikin abubuwa da ya shafi addini Allah maɗaukakin sarki ya samu mu dace so akwai maganganu wanda ya yi da sunan raddi da shi malal qasim huturu hafizahullahu ta'ala wanda malal qasim ya yi wasu maganganu akan matsalan cewa da shi profesa ibrahim makari ya yi magana akan cewa ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala shi kan shi ya ba da ainihin fatawa akan halaccin zuwa ainihin kabari yayin da aka ji wurin kabari zai kasance an roƙi allah maɗaukakin sarki sau da albarkacin allah kuma yakan amsa albarkacin shi wannan wanda yake kwance a wurin wannan ya nuna cewa hatta ibn taimiya ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa sai aka ce to shikenan tun da ka ce ibn taimiya ya tabbatar nuna mana inda ibn taimiya ya kawo a cikin littafin shi shi kenan ai magana ta gari har yau abinda muke jira mu ga malam professor ibrahim makar yi ko ɗaliban shi ya tabbatar mana da wannan gurin a cikin littafin shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala sai kasance har yau shiru kake ji in banda su zo su yi zagi su zo su zage shakhsiyar alkasim hotoro su ce bakin haure ne ainihin daga ƙauyen gashiwa ya zo to ai hatta malam eh, shehu ɗahir bauchi shi kan shi bakon haure ne don asalin shi ai ba ɗan najeriya ba ne idan aka duba asalin kakanninsu shehu ibrahim wani ne mahaifin shi a nan ƙasar najeriya ina kakan shi yake ina wanda ya haifa mahaifiyar shi a nan ƙasar najeriya babu shi ma bakon haure ne so wannan fita ne eh, eh, daga ainihin matsala ta ilimi da tashanci da kawo maganganu irin wanda tarbiyyar ku aka daura ku akai eh, irin tarbiyyar ku wanda malamin ku ya daura ku akai ta yanda a lokacin da ya saki harshen shi na cin mutuncin Malam Abubakar Mahmud Gumi to sai zamanto wannan tarbiyyar da ya muku sai zama har yanzu yana tasiri akan ku so amma maganan cewa ka aibanta mutum ta fuskar shi ka ce mai jaki ka ce mai wawa ka ce mai jahili ka ce ai kaza wannan kowane dan tasha kowane dan eh, duniya zai iya wannan abu amma matsala ta ilimi a tattauna ta ilmance to wannan sai waɗanda suke da alaƙa da ilimi da haka wannan kenan duk abin da za ku faɗa za mu iya maimaita shi kan shehunanku za ma mu kawo abin da yake ashad abin da yake mafi tsanani akan wannan so za ku je maganganun da ya insha allahu ta'ala za mu dan bibiye su mai tsokaci akai iya abin da na samu bai wuce minti goma ba waɗanda za mu zama a kansu insha Allahu ta'ala a yanzu sauran mintuna kuma za mu zama a kansu nan gaba za ku ji jahilci da abin mamaki da za ku gane ko baki bai iya ja ba amma iya fitowa profesa ya turo su sun zo suna ta zage-zage da maganganu waɗanda suke mene dukka mai hankali kai ko ƙaramin mahaukaci ma wanda haukan shi ba ta yi nisa ba ba zai zo yana irin waɗannan haukan ba fatan mu dai Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya raba shi da abin da yake damun shi a kwakwalwa eh bari ku ji abin da yake faɗi matsayinka matsayin dan nursery ne professor Ibrahim matsayin matsayin shi ko matsayin professor ta yaya za a yi dan nursery ya iya fahimtar karatun professor ta yaya za a yi ainihin dan nursery ya iya fahimtar karatun lecturer kai ba zai yiwu ba shi idan Profesa ibrahim makarin na magana yana magana ba da malamai ne magana ne na ilimi magana ne wanda yake idan yi magana ba wai magana ba ce ta wacce kawai ka rufe cikin ahalari ko ishimawi ko ka rubuta cikin riyadun salihina ko ka rubuta cikin arba'una da a'a magana ce wacce sai ka zauna ka yi tafi kuma ka yi bincike akalla ba a kasara ba na kwanaki ko na satuttuka kamun iya idrakin magana Profesa Ibrahim Magani. Ai ka san mutum mai kamewa mai ifka irin Maulana Profesa Ibrahim Magani babu yadda za ya fito da maganar abin da bai karanta ba kuma abin da bai gani ba. Da abin da gani Profesa Ibrahim Magani na faɗa a cikin littafi ibrahim tafiya ya faɗa, da tabbas Ibn Taymiyyah ya faɗa. To amma da yake kai ma jahilin ne murakkabin ɗaliban. To maganan da yake a nan cewa shi Profesa ah, malami ne wanda yake magana da ilimi wanda yake yana magana ne da malamai ba 'yan nazari ba zai gane karatun shi ba a malamai suna cewa idan kana so ka gane malami ka gane kimar shi ka gane waye shi ta fuskar ilimi tuna daga cikin abin da kake iya gane nauyin malami shine ka duba su ne ne ɗaliban shi suwa ne ne ɗaliban shi waɗanda suke ana ainihin auna shi da su to yanzu mu ɗauko ɗaliban profesa makare da suke ainihin wannan saha ta ainihin da'awa musamman a social media da sauransu yanzu waɗannan fa irinsu munir kuza da irinsu junaidu da ire-irensu su ne ɗaliban profesa makarfa wanda mutumin da ya kasance bai sa risala ba fatawa yana cike risala sannan gashi magana tana cikin Alƙur'ani kai tsaye ya kasa bambance ayan da take magana akan takaba da kuma ayan da take magana akan saki kafin ainihin a samu auratayya to idan ya kasance aya a cikin suratul baqara ya kasa matsala a cikin suratul bakara ya kasa bambance su aya a cikin alkur'ani waɗannan kuma su ne nan ɗaliban da shi Profesa Ibrahim Magar yake takama da su yake alfahari da su. An suke zuwa saha ta da'awa suke isar da suke wakiltan ainihin duniyar ɗariƙar Tijjaniya. to wannan shi kuma idan su haka suke waɗannan wanda su ne manyan malamansu da suka yadda su fito su yi magana da harshensu da su kenan ya suke in ma ya kasance duka wannan jahilcin su suka ɗora su yi, suka karantar da su wannan wautan da jahilcin ake ganin tsaraicinsu a duniya Eh dole ya kasance haka ko ya kasance a'a su ɗaliban ne suka yi rigima suka shigo fagen da'awa alhanin ba su nuna ba ɗan masara ana girm ana ainihin goyon ka kana gemu to idan kuma haka ne ya faru su barranta da su mana to amma sai muka ga sabanin haka har bidiyo ya taɓa yi ya jinjina musu a lokacin da ake matsala a dujjaba ya nuna cewa malamai ne sannan ya nuna cewa sun zauna sun yi wasu karatuka akan wannan matsala kaza kaza matsala a dujjabar wanda wannan ya nuna cewa ya yi da ilimin su kenan to idan irin waɗannan waɗanda yake ayan Alƙur'ani, tun da a farkon ƙur'ani suratul baƙara sun kasa bambance shi da abin da yake ba shi ba sun kasa gane fatawa ga shi na a cikin alkur'ani ba santa ba to yaushe waɗannan za a kalle su to yaushe waɗannan kuma su ne na ɗaliban shi profesa ibrahim makare to wannan ya nuna cewa ba a wal matsalo a shi shi profesa ibrahim makare bin ne kawai amma sai a hankali dangane da wannan matsala allah maɗaukakin sarki ya samu dace eh, bari mu ƙara jin shi abin da yake faɗi. Eh. fahimtar karatun lecturer kaga ai ba zai yiwu ba shi idan profesa ibrahim makarin na magana yana magana fa da malamai ne magana ne na ilimi magana ne wanda yake idan yi magana ba wai magana ba ce ta wacce kawai zaka rubuta cikin ahalari ko ishimawi ko ka rubuta cikin riyadul salihina ko ka rubuta cikin arba'una hadis a'a magana ce wacce sai ka zauna ka yi tafakkuri kuma ka yi bincike akalla ba a kasara ba na kwanaki ko na satuttuka kamun da duk idan yake maganar profesa ibrahim magani ai ba ka san mutum ka kamewa mai duk irin maulana profesa ibrahim magani ba babu yadda za a iya fito da maganar abin da bai karanta ba kuma abin da bai gani ba duk abin da kaji profesa ibrahim magani na faɗa a cikin littafin ibn taymiya ya faɗa to tabbas ibn taymiya ya faɗa to alhamdulillah ya ce duk abin da kaji profesa ibrahim makari ya faɗa to ya karanta ne ya duba ya faɗa to ya abu ne mai sauki shine aka ce ya fito da littafin ya fito ya karanta inda ibnu taymiya din ya faɗa a wannan shine abu mai sauki tun tunda shi bai faɗa kuma ka'ida ta ilimi ai idan ka zo ka tabbata da abin da yake shi wanda zai tabbatar al-muthbitu yalzamuhu dalilu shi wanda zai zo ya tabbatar da abu ya ce akwai kaza to yana bukata ya tabbatar ta hanyar dalili cewa wannan abin gashi wannan shine nan wajibi da fuskar shari'a wannan shine nan wajibi saboda Allah madaukakin sarki da yake cewa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum sai Allah ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin haka Allah ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah maɗaukakin sarki ya faɗe ta cewa ka faɗa musu ku kawo ainihin dalilinku saboda haka a ƙa'ida ta addini hatu burhanakum saboda haka sai ka zo ka kawo dalili ka tabbatar da ainihin da'awarka so dukkan wanda albayyana to alal mudda'i dukkan wanda ya da'awa akan cewa kaza ko kaza ko an faɗi kaza ko an mai kaza ko an ce kaza to abin da yake so ya tabbatar ta hanyar ainihin dalili dole ya tabbatar da wannan da'awar tashi ta hanyar dalili in ba haka ba ya tabbata cewa makaryaci ne so yanzu mu abin da muke so mu ga professor yayi kenan ba wai magana a fito ana wannan haukan ba Eh ka fito ka nuna mana ina ibnu taymiya ya faɗi wannan magana shine kai abu mai sauki ai an huta ai wannan shine jarabawa mafi sauki a duniya na ce akwai kaza aka ce nuna sai in fito in nuna ka taimaki kanka ka taimaki al'umma wannan shine abin da ake so ka ka karu an karar da kai amma irin wa'innan maganganun ka sha yin su a cikin duniyar ilimi a zo kuma a duba cewa babu su kai ka kirkire su akwai misalai da yawa insha Allah za su fito nan gaba bari mu ci gaba da jin wannan wannan mashirmancin ita a kuma tana cikin da da na Ibn Taymiyyah ga majmu'ul fatawa gashi ballan da to ko ni yanzu ko ni yanzu ina ganin kai alƙasin motor ai baka ne yawan littafin ibn taymiya ba ko ni ko ni yanzu alƙasin motor ai baka ne yawan littafin ibn qayyim josiya ba saboda yanzu zan yi aikaci nan bayan nan da littafai ne da ni gidan iyalai na ma ina da littafin da yawa a maktabobi na amma kai ba sai dai a ganka bayan leda ba eh, wato shi wannan ba zan yi mamaki ba in yayi wannan shirman kuma ya hauka duk wanda ya dau sana'a irin tashi da ake irin tashi wanda daga cikin gida yana iya cire aljanu ko aljanin nasa yake turawa ko ya yake obo wannan dai ba shirya annab bane shirya ce ta bokaye to daman bokaye ko baka raba su da ƙarya a maganar da yake yi a nan cewa ba a fishe littafan ibn timiya ba kai mai baro ta kai da baka gama siyan littafan ɗariƙu ba da kuma hatta littafai da ake karantarwa a zaure kai ne zaka zo kana wannan maganar ka manta lokacin da kai wa malam bashir umar argungun voice akan cewa shi malam bashir malami ne sannan kuma yanzu har ya sa maka rakhba ya eh, haka ka faɗa nan yanzu cewa zai je ya ɗauko ishiriniya za ka je ka ɗauko ishiriniya ko ainihin a daliya ka ce amma daliya daidai da na manyan ɗalibai ne na manyan malamai ne za ka ɗauko ishiriniya ma'ana a zo a fara tasa maka ka manta an yi wannan ko to akwai wannan odiyon insha Allah ta'ala za mu fito da shi a danna maka kaji lokacin da ka zo kana mashi magana akan cewa kana so ka koya ainihin ishiriniya ka nuna ka fara ainihin zauren zance ya za a karanta da kai ishiriniya da wanda ya kasance ko ishiriniya bai karanta ba wanda ishiriniya duk zauren da ka je a duniya za ka ga ana karantar da ishiriniya to kai gudajen dan makaranta gudajen zaure baka gama ainihin ishiriniya ba balle ka zo littafan da suke sama da shi ka je littafan da suke sama da shi ba ka gama ba ka gudu ka zo ka yi riga malam masallaci ka zo kai wannan to yaushe har ka gama ka wuce wannan matakin ka zo har ka mallake littafin ibnu taymiya Allah ma daukakin sarki ya sa mu dace to za ku gane ku dajjan dan makaranta ne a cikin maganganun shi za ku ji har ka ce wai shi mulla mulla ko kai bare magana gori ya gana tare a gogo kai ne mai karatun google ai to zaka yan uwa bari ya muku maganar mu na professor Ibrahim Bakar Kuji idan kun ji maganar shi sai in zo in tabbatar muku da abin da Maulana Professor Ibrahim Bakari yake nufi shi Maulana Professor Ibrahim Bakari a maganar shi ba yayi gabas su ko sai alƙasin motoro sun yi yamma wallahi ba su fahimta ma me yake nufi ba ba su fahimta ma me Maulana Professor Ibrahim Bakari yake faɗa ba shi Maulana yayi gabas ne ba ilimin ya fi karfin su da shi Maulana Professor Ibrahim Bakari ke nufi daban abin da su kuma jahilan sa alƙasin motoro da shi da jahilan sa suke nufi daban bari sanya muku kuji ya samar ma wasu da ishkali da dama in suka ga wato mutum ya aikata wani aiki ya je kabarin wani salihi yana roƙon Allah sai su ce yana bautan salihi ko yana hada salihin da wannan bawan da Allah a cikin bauta wannan ko kusa ba haka ba ko kusa ba haka ba wato hana abubuwa ne marasu alaka da juna ah, ai da ka ji ma salihi ya je wajen ne saboda kyakkyawan zaton shi cewa albarkan wajen zai iya sawa ya zama dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala zai amshi addu'a kuma malamai sun tabbatar zaka iya cewa ba wani malami na musulunci da ake jin maganarsa babu ko daya wanda bai tabbatar addali a cikin sirwa alamin nubala shi da ya kawo na bayan Allah salihai ya ce Allah kuma yana karɓan addu'a albarkacin ziyara wato wajen da suke in bawa ya je wajen yayi addu'a Allah na gaba kai har shehu islam ko tayya ya faɗi wannan cewa idan bawa ya je wajen wani bawan Allah sali kabarin bawan Allah Sani, ba ta tashi musamman aje ba amma in mutum ya zo don bukatarsa ya roƙi Allah saboda albarkan wannan bawan Allah sali yake kwanta wajen ana sa ran Allah ya amsa masa A duka mai saurara waɗannan maganganu ya ji abin da shi Profesa Bakar yake faɗi. Cewa idan mutum ya je ziyara, saboda albarkacin shi mamacin da yake kwance, malamai ma ga baki ɗaya daga cikin malaman musulunci sun tafi a kai tare da mabambantan fahimtar sun tafi a kan wannan. To kun wannan shi kashe yana bukatar ya tabbatar. sannan sai ya ce zahabi ya kawo kisoshi bai ce zahabi ya kawo dalilai a kai ba sai ce zahabi ya kawo kissoshi dangane da wannan cewa idan aka je kabarin wasu ainihin mutane saboda albarkacin waɗanda suke kwance Allah yana amsa addu'a e wannan zari'a ce zuwa ga aƙidan da suke so su kafa cewa yayin da wata abu ya same ka ko wani abu ya sauko maka na musiba to shi shikenan abinda za ka yi kawai ka je kabarin ainihin waliyi ka tsora aga daga lokacin sai a ce za ka iya roƙon wani ainihin waliyi idan ka roƙe shi shi kuma Allah sai biya maka bukatan ka sakamakon wannan waliyin eh amma maganan cewa wai a je kabari ko idan an je kabari aka roƙi Allah saboda albarkacin wanda yake kwance wallahi wannan kafa ce zuwa ga muguwar aqidan da yake cikin littafansu da abin da suke so su ainihin koyar na ainihin bautan waliyai Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga bata bari mu ci gaba da jin wannan mashirmancin wannan magana na Farfesa Ibrahim abin da barna fesa ibrahim mai makare ke ne ba fa yana nufin halaka ne a tashi ka tafi kabarin wani ka allah ko ka roƙi wani ne biya maka wata bukata ba wannan Profesa ibrahim makare ke ne ba wannan mutlakan haramun ne ka je kabarin kowanne ka nemi wannan mai kabarin ya biya maka bukatar ka ba fa haka Profesa ke nufi ba abin da wannan farfesa ibrahim magana ke nufi kamar yanzu misali ka je wani gari ko a garin ka, sai a yi rasuwa sai ka tafi makabarta don birna wannan gawar da ta rasu sai a ce maka yawancin kabarin shehu wani ne mutumin kirki ne sai ka je gaban kabarin ka yi mai addu'a in ka yi mai addu'a Allah ya gabarta mu zunubansa sai ka ce kuma Allah mu ma ka biya mana bukatun mu Allah ka Allah Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu albarkacin wannan bawan Allah mai albarka mutumin kwarai abin da kula farfesa ibrahim magana yake kuma wannan tabbatacce ne a cikin littafin ibn taymiya da ya rubuta da sa gashi abin da yake nufi kenan ba wai abin ka je kabarin salihi ka roƙi salihin ba a'a in ka je kabarin salihin kai mai addu'a kai ma ka roƙi Allah albarkacin shi Allah ya biya maka bukata kaga maganar furam ta yi gabas su kuma maganar su ta yi yamma kuma kamar yadda furar ya magana da ainihin niyyar ka mai kyau da itikadin ka niyyar ka mai kyau in kai wannan addu'ar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka bi ya biya maka ainihin bukatar ka saboda wannan niyyar taka kyakkyawa saboda mene saboda wannan niyyar taka kyakkyawa amma da idan ka duba ibn taymiyyah al-harrani a cikin littafin nan iktida'us sirat al-mustaqim mukalafa ta asabul jahim gashi idan ka idan ka duba kafu daril hadis irin nawa shafin Allah ya sa masu sauraro sun ji abin da wannan jahilin ya ce ban sa ina ya samu wannan karatun ba eh wannan ko dan firamare ba zai yi ba bari ku ji abin da yake faɗi ziyarar naka ka roƙi Allah albarkacin shi Allah ya biya maka bukata kaga maganar furam ta yi gabas su kuma maganar su ta yi yamma kuma kamar yadda furam ya magana da ainihin niyyar ka mai kyau itikadin ka niyyar ka mai kyau in kai wannan addu'ar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka me ya biya maka ainihin bukatarka saboda wannan niyyar taka kyakkyawa saboda kyakkyawa amin da ko ka duba a cikin littafin ne da da idan ka duba idan ka duba hadis kun ga abin ka duba littafin iktiba'u al na shi shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala saboda jahili ne sai ce ƙwabaƙatu daril hadith ƙwabaƙa daban ƙwaba'a daban abinda za ka ce nema uzuri saboda karatunka bai wuce ainihin wutiriya ba to dole ba za ka iya bambance ƙwabaƙa da ƙwaba'a ba e amma inda a ce misali ka zauna baka gudu daga makaranta ba ka koma harkan bige-bige da cira da bokancin nan to da ba za ka fahimci cewa akwai bambanci tsakanin ɓaba'a da ɓabaƙa e idan aka ce ɓabaƙa jam'in shi shine abbabakat shi kuma wannan ɓaba'atu wannan shine bugu shi sa ake cewa littafai da ake cewa maɓabu'at ɓaba'a shine bugu ɓaba'atu darin hadith ta ainihin darul hadith kuma abin da yake baka sani ba wannan littafin da yake hannunka duk da wannan karatu ne mai girma karatu ne mai girma baka san ilimin ta hakiki ba sannan a littafai wacce nuskoki ake dogara da su eh wannan karatun zai ma girma a yanzu za mu bari sai nan gaba in sha Allah ta'ala da haka ba a cewa ƙwabaƙa sai dai a ce taba'atu wannan jahilci ne babu wanda zai yi wannan in ba da ƙiƙi ne in dai ba daƙiƙi ba na rantse da Allah babu wanda zai wannan to yanzu daƙiƙin da ya kasance tun daga bangon littafi bai iya karantawa ba wai kai ne nan taya za ku fahimci karatun malamin da zai zo yana magana ya ce wannan hadisin ya zo ta hanyar wani ya zo a cikin littafi kaza taba'a ta kaza nuska ta kaza ta ruwayan wane ya zo ta hanyar wane wane ya ambace shi amma ya samu kuskure a nan saura an samu tasfifi an samu kaza ta za ku fahimci irin wannan karatun ni na za ku fahimci wannan karatun Allah ya ji gan zahabi cikin siyar da yake cewa shi jahili bai ma san bai ma san kai shi ba to ta zai san wani sa ku yanzu a cikin wannan duhun da kuke ta ina kuka fahimci masalan karatu gashi tun daga bangon littafi ka iya karanta ba wai dama haka kake zuwa kana karanta wa mutane wai tabaka an ce taba'atu wai kana wai tabaka saboda kai jahili ne wani mahaukaci zai wannan wani wani dakiki zai wannan a cikin duniyar ilimi a wannan daƙiƙanci ne na ƙarshe Allah ya sa mu dace bari ku ci gaba da jin shi ibn taymiya ya tabbatar da cewa ba laifi ana zuwa ziyarar kabarbara kabar kabarin da ibn taymiya ya haramta a ziyarta shine kabarin manzon Allah amma ya yi za a je a ziyarta wasu kabarbara kamar yadda shi ma a cikin littafin al-hukumu zuriya za mu je da ake aka zazzo ziyarar kabarin ibn taymiya amma kabarin ibn taymiya eh kun ji jahili ya ce kabarin da ibn taymiya ya hana ziyarta shine kabarin manzon Allah Salamu alaihi salam Don Allah in dai kai ba dan cikin shege aka yi aka haife ka ba in dai kai dan halas ne dan Allah ka fito mana da inda ibnu taimiya ya ce haramun ne dukkan wanda ya je kabarin ya ziyarci kabarin manzon Allah Salamu alaihi salam in dai kai dan halas ne to dan Allah ka tabbatar mana da wannan inda ibnu taimiya ya ce haramun ne zuwa ziyartar kabarin annabi ko kada ku ziyarci kabarin annabi da Allah fito mana da wannan magana a cikin littafin ibnu taimiya in dai kai dan halas ne za ka fito mana da shi in baka fito mana da shi ya nuna cewa kai ba dan halas bane eh ka fito da wannan magana daga cikin littafin ibn taymiya hmm. sannan al-uqud durriya da kuke magana na al-imam ibn abdul hadi littafin al-uqud durriya littafi ne na ibn abdul hadi ba littafi bane na ibn taymiya eh ba littafi bane na ibn taymiya an sha maku karatu a kai an sha tattaunawa a kai an sha maku bayani a kai kuma kun karanta kun sani amma kun rasa inda za ku fake e kun rasa malja e malakum min malja'in fi kutubi ibn taymiya ba ku da wani mafaka a cikin littafin ibn taymiya